amma jihadul na ko tun da can an yi magana su wani ne na nafsu ne ko shi ne ai matu, eh, shahawati wane ne wane ne ka ga idu ana magana mutum yana yaƙi ne da ransa ko faɗa da yadda zai ransa za ta gyaru yadda za a yi kaza yadda za a yi kaza to yanzu mm, me ike da sunan. Eh, yanzu za a koma a ci gaba da maganan babin jihadi kaga babban jihadi yaƙin rai yaƙin shaɗan to wa amma jihadul akharina falahu wasa'ilun yana da hanyoyi shatta yartaqi mujahidu fiha mujahidi na samun ci gaba cikin su ala sullami muta'addidil darajati da abun ba ɗaya ba ba biyu ba zai samu ci gaba yartaqil mujahidu fiha ala sullamin muta'addidatil muta'addidid darajati mai step daban-daban walaysa kullu mukhalifin aduwa ba fa duk mai sabo maki ne ba wanda ya saba ba sabo ba wanda ya saba da ku ba duk wanda ya saba da ku maki ne ba kuna iya saba ne mutum ba maki ne ba amma musamman wannan ta bangaren addini tun da wannan babban ne malam yumaris adawatahu muddin bai yi aiki da adawan ba bi shakalin amaliyyin ko ni ne ga addini su ga naku hmm. a bai fito da shi bai a tashi ya yake me za a yi aikatawa hayo abdusalam lokaci shi ta kai bacci ya fi in kai bacci ya mutu abu an ce mu marafa yanzu misali ka zo karatu yanzu ba kana mu marasa abin da ya kawo ba ne mu marasa in an ce kayan mu marasan abu ka zo ka fara aikata abu maki maki ne sai ya fara aiki da ƙiyayya to ya fara aiki da ƙiyayya nan yake zama daban kun yi sabani shi ga abin da ya ɗauka ka ga abin da ka ɗauka to wannan yana nan da sauƙi to amma yi fara mu san ƙiyayya to nan ne zai zama maki to haka yake mu marasa yanzu ko saɓani ku samu da mutum ai kuna nan kuna zaune amma ran da ya fara aiki da ƙiyayyan neman sai ya karya ka neman sai ya ga bayanka neman sai ya aikata maka za a lokacin ne za ka san ya saba ya bambanta da yadda ka saba yanzu ga wanda muka saba da su ko da misali a makarantu a majalisu mun daban-daban to amma zan sabanin da muka yi baki ya muke da juna ba amma ran da aka fito aka fara neman ganin ƙarshen majalisar mutu wannan shine za a ce masa maki yana komawa yana daƙile abin da muke aikatawa yana ƙara mana abin da ba mu yi ba yana kushe abin da muka aikata an yi kuskure ba daidai yake ba to wannan ya fara mu marasan adawa ya fara mu marasa daidai wancan wanda baya mu marasa shi ina da illa babba tun da zamu wani ma baya ɗaukarsa bai san maki ne ba misalin ka ga muke ce mu ga abin da muka ɗauka dole mace ta sa hijabi dole ta sa ta rufe fuska ta ta rufe hannuwan ta rufe kaza din ta ta rufe kaza sa wancan ko ya ce a shi ba komai mu mun ce cakuda maza da mata ba laifi ne ba su kuma in kyan cakuda da mata ma wata burgewa ne a ce ai abun han mata wancan abun da na gani ina ai kaga na ce maka bai bin daɗi ba kaga ka dubi eh, babban malami ne a cikin jama'a yashi ce ko ɗalibarsa ne ta zo ta dungume shi ta sumbace shi ta koma ta tsaya gefensa ta aka ga mu ba mu ce mu mun ce oh, ba za a yi wannan ba to bai mana raddi ba mu ba za mu yi masa raddi ba ba mu fito fili muna sai mun ga ƙarshensa ba shi ma bai fito fili ya ce sai ya ga ƙarshen nan ba kaga mun yi saɓani amma kawai rike na shi mun saɓa makarantar mu ta saɓa da ga abin da shi yake ganin zai tafi da da'awar sa kai mu kuma muna ganin ba haka za a yi ba amma bai kushe namu ba bai yi mu marafan adawa ba to kaga ba ruwan mu da shi to ballantana a ce a'a wannan kafiri ne bai wannan kirista ne a'a wannan bai yahude ne musamman ma abin da yake magana a akan wayannan jini ne guda uku mustashirikun mubashirun istimariyun to kaga in ba a fito an yi mumarasa ba sai mu shiru amma in aka fito aka fara yi mana kulle kullen kifar da mu to shi ne muka wannan maki ne ya fara mumarasa adu eh, ko walaysa kullu mukhalifin aduwan ma yumaris adawatahu bi shakalin amaliyyin والمخالفون في نظر حملة لواء الجهاد ما هو صعب أو أقل من ذلك أو كذا توت الجهاد المقدس جاهلون ومر هكذا سكيت أو خلص كون صعب أدزنته وإن جاهلين وإن باس دلافيا سنا بقاتا جينيا أما بافا دابا ورسالة الخير سنة بكاتا عظم سدسعة قوضة أبقي التي بعملها الأداء علماء يعملها العلماء وعندما لم يكن أو كده الأصحاء مصوتين إنما هي عن تعليم المجاهلين وتتبيب المرضى ومساعدتهم لكي مكونسوا والرفق بهم كان بس ده بكات فلا مو ثعبان أما بس فلا دمو بس نقول لك إيه هذا دمو والأخذ بأيديهم دكامة النص في درك الصحة والسلامة الفكرية والقلبية والنفسية نعم eh an koma salam abin da yake so ce su wayannan ba abokan faɗa ne ba sun da jihadi ba wannan na fata ai faɗa ne ba ai doki dokin doka to wanda suka yi saɓani da ku ba nan ba maƙiya ne ba ba su da lafiya ne maki shi ne mai neman karya ka shi ne za ku yi faɗa da shi amma wayannan abin da suke bukata ya tarwa karantarwa jan hankali bi usul bi asali bi mutanawiya mara lafiya ai magani ake ba shi ya ballanta na yadda bai da lafiya amma shi na bukatan ka gamsar da shi kaga za ka gamsar da shi na ƙwayoyi ne a yi tsakanin din a gano mai babban abin da ke damunsa sannan a ɗauka dinga ba shi magani ta nan ta nan a samu ya warke ya musulunta kenan wancan ko shi ba magana ne ba shi bayan kai ke son gani daidai suke bayan abin da kake karantarwa ne ke son gani ta gaba daidai suke ba wancan kun saba ne da hanyar shi ka kuma ga hanyar ka hmm. a'a asalin littafi ne yake magana na waje ake magana duk komai zai iya zama bakan da zai zama bakan gani a wannan ana maganan jihadi ya jihadi yake su wa'annan mutane a kaga cikin gida ne da waje suna kan wannan hanyar mu muna kan wannan hanyar to sau da nan ba su nuna gaba da mu ba ba su nuna faɗa da mu ba ba su nuna mana mugunta ba kaga wannan mun saba da su kaga me suke bukata a jihadi karantarwa ilmantarwa kama hannunsu a tsora su akan hanya kuma kafin haka dole sai a duba ciwon mai ke damun su babban ciwon a dinga maganinsa ɗaya bayan da wa'incan kuwa wa'inda suke neman kifar da mu ne wannan kafin da ma'aran ga maza yi to wannan ana iya sa kowa cikin gida wannan ya saba da kai ne kawai shi ba ka yake gani ba wannan ko bayan ya saba da kai ne bayan ka yake son gani to kaga wannan dole idda zaka yi gaba da shi akwai bambancin wanda kuka saba da wanda ke neman ganin bayan ka ba ka faɗa da su nau'i iri ɗaya ko a cikin gida ko a wajen gida a cikin gidan akwai wanda shi ina neman ganin ƙarshen ka ne zaman da ike yana so ga eh lallai ka tushe ka koma kafa a kafin ko za ka yi mu'amala da shi wasu daban akwai wanda kuna zaune da shi a cikin gida amma baya ra'ayinka shi kawai ga inda ya sa kansa gaba za ka bari jan hankalin sa nuna masa ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata yana bukatan jinya ne da kansa wata ran sai ga ya zo ya gane amma wancan ba ganewa yake nema ba a ƙarshen ka kawai ke son gani abinda ka tara ina neman ya wata to haka ina wurin ah, na ma gama shi ko والقلبية لذلك سبود هكا تعين على هؤلاء المجاهدين يا وجب كان وإن المجاهدين أن يبدأوا من أول درجة سيسقوا بسفارو لغا فرقو كاغا مخالفون كينا من درجات سلم الجهاد وهي درجة الدعوة شيني يسفار كرنتر jan hankalin jama'a Allahi ala basirati shi kuma wannan ba zai samu rana ɗaya ba zimna al-asalibi al-hikimiyya ko al-hakima wa ووسائل الدعوة هي كل ما يمكن أن يوصل فكرة الحق ده أبن ده zai iya ki isar da tunanin gaskiya wa tatbiqatiha ila uqulil mu'aridina zuwa kwakwalen masu sabawa wa nufusihim wa amalihim to sai a ce wannan hanyoyin cikin hanyoyin turqul wa wasailud da'wati hiya kaza kaza to so ne shine daga cikin wasila za a ce ta farko kenan in Allah kai mu